ɗauki a gasar cin kofin zakarun nahiyar turai yofa champions league na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasannin rukuni zagaye na hudu ga yadda sakamakon wasannin ya gudana kungiyar kwallon kafa ta legawas sun tashi canja su uku da uku da kungiyar kwallon kafa ta real madrid sabila ta lallasa dinamo zagreb da su hudu da nema tottenham ta sha kashi a gida inda baya liverpool da mita ta sha ta ɗaya mai ban haushi Copenhagen ko sun tashi babu ci tsakanin su da Leicester City. Yayin da Monaco suka samu nasara akan CSK Moscow da ci uku da nema. Borussia Dortmund kuwa sun samu nasarar Georgia Sporting Lisbon ne da ci ɗaya mai ban haushi. Ita ma Porto FC Porto ta samu nasara akan Club Braga da ci ɗaya babu. Juventus ko sun tashi kunnen doki ne tsakaninsu da Lyon. Bayan kammala wasan ga yadda rukunin yake a rukunin a inda arsenal tana jan rukunin da maki goma yayin da csg take biye da ita a mataki na biyu da maki goma batel na mataki na uku a da maki daya ludan rak tana mataki na hudu da maki daya a rukunin biyu kuwa na koli ne take jan ragamar a mataki na daya da maki bakwai benfica tana biye da ita a mataki na biyu da maki bakwai ita ma basekta tana mataki na uku da maki shida yayin da dinamo take mataki na daya ke mataki na hudu da maki daya a rukunin c ko barcelona tana mataki na daya da maki tara yayin da manchester city take mataki na biyu da maki bakwai borussia tana mataki na uku da maki hudu celtic ko tana mataki na hudu ne da maki biyu a rukunin d atlantico madrid tana mataki na daya da maki sha biyu Bayern Munich ko tana mataki na biyu ne da maki yayin da PSV ke mataki na uku da maki daya. Rostov ko tana mataki na hudu ne ita ma da maki daya. Monaco suke jan ragamin rukunin ki e da maki takwas yayin da Borussia suke mataki na biyu da maki shida. Tottenham ko yana tana mataki na uku ne da maki hudu CSK Moscow tana mataki na hudu da maki biyu. A rukunin F ko Borussia Dortmund ne take jar ragamar a mataki na ɗaya da maki goma Real Madrid na mataki na biyu da maki takwas Sporting Lisbon na mataki na uku da maki uku Ligawa tana mataki na hudu da maki ɗaya. A rukunin G Leicester City na kasar Ingila ita take tafi da rukunin a mataki na ɗaya ita ma da maki goma Porto tana mataki na biyu da maki bakwai yayin da Copenhagen take mataki na uku da maki biyar. Club Braga kuma tana mataki na hudu ne ba tare da maki ba. A rukunin Hess Sabila na kasar Spain ita take jan ragamar rukunin da maki goma. Juventus tana mataki na biyu da maki takwas. Yayin da Lyon take mataki na uku da maki hudu. Dinamo kuma tana mataki na hudu babu maki. bayan hukumar kula da tsallan kafa ta duniya fifa ta fi da jerin sunayen kwatawa wayanda za su ta don zaben ɗaya daga cikinsu wanda zai zamo zakaran gwarzon mai horar da 'yan wasan kwallon kafa na shekara 2016 zuwa 2015 ta gabata za a yi ne ranar tara ga watan januwari na shekara 2017 za a kuma kammala rufe jerin sunayen ranar biyu ga watan disamba na shekara 2016 da muke a cikin jerin sunayen an fi da ya horar da kungiyar kwallon kafa na real madrid zinedine zidane a mataki na farko wanda shi ne ya jagoranci kungiyarsa a shekara ta 2015 zuwa 2016 suka samu nasarar cin kofin La Liga na kasar Spain. Akwai Claudio Ranieri na Leicester City wanda ya samu nasarar lashe Premier na kasar Ingila na shekara 2015 zuwa 2016. Tafiyar a tawagar suna akwai Pep Guardiola wanda ya rike kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich wanda yanzu ke Man City. Akwai Dikima Thiago basu na atlantico madrid sai jokin club na liverpool akwai luis enrique na barcelona akwai masu pochettino na tottenham sai fernando santos na portugal wanda ya samu nasarar cin kofin zakarun nahiyar kasashen turai na shekara 2016 inda aka yi shi a kasar faransa akwai didier tamba wanda shi ne ya zamo na biyu a wannan gasar cin kofin zakarun nahiyar kasashen turai da aka yi a can kasar faransa sai chris coleman na kasar west wanda ya samu nasarar kai kasarsa wasan kusa da na karshe wato sami fada kima a kofin cin a kofin cin a kofin zakarin nahiyar turai wanda aka ta gajana a can kasar faransa wannan zaben za a gudanar mai karkashin jagorancin hukumar fifa inda kaftin kaftin na kungiyoyin kasashe daban-daban hada da masu horar da su da kuma ma'abuta kwallon kafa na yanar gizo da 'yan jaridu na duniya wanda aka ware sunansu su za su jefa wannan kuri'a a wannan rana. Huta lafiya.